dan abi talib Allah ya kara masa yadda yake cewa duru ma'a zamani haithu dara duk yadda zamani yayi kuma ku bi shi an fahimta ai yadda zamani ya karkata kuma ku karkata can lalura ta kan sa ku yi wani abu ga ka'ida <clears throat> mun karanta da ku a baya sahabbai da tabi'ai za a ga mutum babba ne amma shi kadai yake yawo to amma yanzu akwai mutanen da da za su yi yawo yau su kaɗai ba za su kwana ba kuma kun san haka cikin malaman addini da dattijan kwarai dattijai na kwarai da sarakuna da za su yi yawo su kaɗai ba su kwana wani kuma ba abin da ya ci ma wani ba abin da ya sha ma wani kawai ka ce 'yan iskan zamani ne da ba ta gane wannan to kaji ya za abuwa na murkushe yanzu kai in dai malami ne mai dagartan malam albani malam albanin zaria fitar da malami kwararre, malamin duniya mai kwakwalwa irin ta malam albani da hazaƙa irin ta malam albani da hadafi irin na malam albani to malam ba za mu ce ba za a yi ba amma za a yi aiki kafin a haifar da irinsa za a aikatu to kaji haka nan malam ja'afar ka ɗauka malam ja'far bai da aiki sai fassara alkur'ani tunda Allah ya sa fassararsa ana ganewa don abin daga Allah ne akwai wanda ya fi malam ja'far karatu zai zo yana tafsiri ya ta yi ana gyangyaɗi don ba a ganewa amma shi Allah ya sanya ganewa a harshensa ana fahimta ashe kenan jari ne gare mu jari ne ga al'ummanmu haka nan za a zo a tuntsurar da irin waɗannan malaman kuma har yanzu ba an daina ba ne a'a musamman irin wannan lokaci na siyasa da waye da waye matsala ya za a yi musu a tara a tara a kashe su na faɗi wannan a wannan mimbari ina maimaitawa ka ci gaba da aiki kafin ranar da za a kashe ka kuma ana kashe mai amfani ne shi sa muna faɗin wannan ne don al'ummarmu ta zama a faɗake in tana da abin yi ta yi idan ba ta da abin yi to ta haƙura ta karbi wada inda ta samu kanta a ciki a kashe wanda za a kashe lokacin da za a kashe a wayi gari kun koma kuna sabon gini to kaji kuma haka lokacin boko haram abu ne da aka kirkire shi da rana tsaka a kashe matasan musulmi a haifar da matsala irin haka dai za a yi ta yi yau a kirkiro wancan a rage mu gobe a bantalo wancan a kashe mu jibi a karo wannan haka dai za a yi ta tafiya to Tun da an samu wani ya zo yana ba annabi kariya domin annabi ya yi mai ya samu ya bacci ko to ma iya cewa in zamani ya juya babu laifi mu nemo masu kare malumanmu da dattijanmu da shugabanninmu su ba su tsaro idan buƙatar hakan ta taso Allah ya tsare mu da tsarewarsa to wannan kenan